الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وننزما نهدو نزامي منازامي بيان منافقي دا صفو فين سؤال لا كيشي ودا صفر صفر منافقي ببا صفر منافقي قرية kuma duk sanda aka ambaci munafiki sai ambace shi da yawan ƙarya to Allah ya raba mu da karya don haka da aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mummini yana karya annabi ya ce a'a baya ƙarya amma munafiki shine makaryaci kuma annabi sallallahu alaihi ya bayyana a ayoyi da yawa cikin alkur'ani daga cikinsu wannan ayar Allah ya ce fi qulubihim maradun فزادهم الله مرضا ولهم عذاب bi ma Kano يكذبون to kun ga ƙarya ta shigo fi qulubihim marad a cikin zutacensu akwai cuta cutan munafirci fazadahumullahu marada sai Allah ya ƙara musu cuta kan cuta munafirci kan munafirci walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi to saboda me A azabar bima kanu yakzibun saboda yawan ƙarya kenan ƙarya ta kawo munafircin daman munafircin bai samu ba sai da yawan ƙarya mutum ya yi ƙarya ya ƙara ƙarya ƙarya kan ƙarya in karya ta yawa har ta zama sifa to sai mutum ya zama munafiki amma ya yi wa mummuni maƙaryaci don haka su ƙarya suke yi kuma sifar su ƙarya idan haka yayin da annabi sallallahu alaihi ya yi khutba sai bayan an gama khutba sai ra'sul munafiqin abdullah ibn salul ya tashi ya ce ya yabi annabi ya yi rantsuwa da allah ya ce ba ku da hanyar kubuta sai kun yi imani da shi ba ku da hanyar kubuta sai kun yi biyayya daga wannan annabin ya yabi annabi sallallahu alaihi wasallam zahiri dai wannan magana mai kyau ce zahiri mutum yana yabon annabi yana ce abin annabi wannan abu ne mai kyau to amma mine a cikin zuciyar shi wanda mu ba sani ba amma Allah ya san da shi to bayan ya gama maganan nan ta yabon annabi ya zauna mutane sun ji magana shi mai daɗi suna ta yabon shi sai bana'ika jibril ya sauko da wannan ayar idza ja'aka almunafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah yayin da munafikai suka zo wajenka sai su ce wai mun shaida kai manzo ne mun shaida kai manzon gaskiya ne wallahu ya'lamu innaka la rasulu ai Allah ya fi ku sanin annabi gaskiya ne sai Allah ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun kun ga ƙarya ta shigo Allah ya shaida munafikai ƙarya suke ka gani yanzu maganar ma da yayi ƙarya ce yabon da yayi na karya ne sallar da ya yi ta ƙarya ce duk abin da ake na ƙarya sai ka munafirce don haka kuma wanda ya yi na gaskiya sai kuma wannan gaskiyar ta kawo imani to wannan kaga dai ya yi sallah amma imani bai zo ba ya yabi annabi imani bai zo ba saboda mai duk maganar da yake faɗi ta ƙarya ce haka kuma allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim Allah ya sanya musu munafirci a cikin zutacensu ila yawmi yalqawnahu wannan munafircin yana zuciyarsu har yawmal qiyama har ran da za su gamu da Allah to me ya saka Allah ya ce bima akhlafu Allah ma wa'adu saboda sun saba alƙawarin da suka yi ma Allah sun ce sun yi alƙawari za a yi kaza sun saba to na ɗaya kenan wa bima kanu da kuma ƙaryar da suke kunga karya ƙarya ta shigo kenan duk wanda yake yawan ƙarya to da sannu sannu zai zama munafirci komin ibada shi komin yawan sallar shi komin yawan aikin shi na zahiri wanda mutane suke yabawa to kanan ga kaga Allah subhanahu ta'ala ya ce munafirci Allah ya sa musu a zuciyarsu ba dan komai ba don suna sun saba alkawarin suka ma Allah kuma don suna ƙarya to kenan abun nan da suka yi masu kyau na zahiri kenan ba gaskiya suke ba eh, ba gaskiya suke ba ƙarya suke abin da suke faɗi ba su ba ɗaukaka musulunci a'a su ba su ba su ɗauka musulunci su so su rushe shi ma don haka suna dai a kyawawan abu amma zahiri ƙarya ce ba su yi niyyar gaskiya ba da wannan aikin don haka allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu buɗi ba sai dai su halaka to ya kamata mu gane mu gane cewar gaskiya tana faruwa da baki tana faruwa da aiki wani za a aiki ya zai gaskiya da bakin shi ya faɗi wani kuma zai yi gaskiya da aikin shi haka shi ma ƙaryar wani zai yi ƙarya da bakin shi faɗi karya wani kuma zai yi ƙarya a aikace da aikin shi kaman yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kutiba ala ibn adam hadduhu min zina fa huwa mudrikun dhalika la mahala annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya bayyana yace gabobi suna zina ido yana zina kunne yana zina hannu yana zina ƙafa tana zina duka ga su sun yi zina zinan nan sai kuma me sai in zuciya ta zo ita za ta gaskanta zinar ko kuma ta ƙaryata ta duk da sanda zuciya ta zo kun ga zuciya in ta gaskanta in abin ya zama gaskiya to halas sai kuma wannan zinar ta zamanto gaskiya zan zuroto in ta karyanta ta ma'ana to ba ta ɗauke ta ba wa'annan abubuwan duka sai su zamanto ba gaskiya ne ba don haka in ma musulmi gaskiya ita ce ita ce makubuta gare mu gaba ɗaya gaskiya da baki da faɗi gaskiya da gaɓoɓi in mutum zai aiki ya faɗi gaskiya to ita ce hanyar kubuta don haka duk sanda mutum ya faɗi gaskiya to da ikon allah ya koma kuma zuciya zuciya ita ma ta faɗi gaskiya in biyu ta haɗu to ya faɗi abin da zai kubuta insha allah gurin allah yan uwa musulmi maƙiya me yasa ba sa yadda da gaskiya kuma gashi muna zamne da su suna aiki wanda yake zahiri mai kyau gaskiyar a ɓoye babu ita aikin ne kawai a zahiri wanda suke yi don haka ba sa karuwa da duk abubuwan da suke faɗi sai mutum ya faɗi bai gaskanta a faɗin shi ba ya yi aiki kuma aikin nan bai gaskanta shi ba don haka abubuwan sai ka da kullum suna mai suna koma baya amma da mutum zai faɗi abu ya fas gaskiya to sai ya fita lafiya wal munafiq ضد المؤمن الصادق in dai munafiki ne koma bayan mummini ne mai gaskiya koma bayan shi ne kwata-kwata saboda shi munafiki warwara ce yake yi abinda duk ya faɗi a zahiri sai ya warware shi a cikin zuciya ba zai ba zai gaskanta shi ba amma in ya gaskanta to wannan ya zama mummunin gaskiya sai ya zama mummunin gaskiya tun da ya gaskanta zuciyar shi abin da duk ya faɗi sai Allah ya ce muna a wata aya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum suna yaudaran Allah su a ganin su idan mai yaudara ya faɗi ya faɗi abubuwa ya goyi bayansu ya murna da zuwansu a zahiri a ɓoye kuma yana yaudara Allah yana warwara abinda duk ya faɗi innal munafiqina yukhadi'una Allah na izgili wa huwa khadi'un wa idza qamu ila as-salah in sun tashi za su yi sallah qamu kusala sai su tashi cikin mutuwar jiki suna cikin kasala da mutuwar jiki duk za su a cikin sallan ma yura'unan nas ka gani suna yi don muta su gani kaga ba gaskiya a nan mutum in zai yi sallah zai yi don allah don allah ba shi sakamako ba don mutane su yawa ba sai allah ya ce wala yadhkuruna allah illa qalila ba sa bambatan allah sai dan kaɗan bai na zalik dan kaɗan in ma saboda ayaba ne ba don allah suka yi ba bai na zalik shine suna tsaka-tsakiya su ba sa cikin mummune su ba sa cikin kafirai in ka zo ka ce kafiri ne to shi kafiri ne tun da bai yadda ba da imani amma in kuma ka ga aikin shi ga sallah ga karatu sai ka ce musulmi ne don haka su tsaka-tsakiya shi bai koma gurin musulmi shi bai koma cikin kafirai ba zunzuroto sai allah subhanahu wa ta'ala ce mu zabzabina bai na zalika la ilaha ula wa la ilaha ula shi ba cikin musulmi shi ba cikin kafirai wannan shine munafiki sai Allah ya ce wa man yudlilillah falan tajra lahu sabila duk wanda Allah ya batar ba za ka ga ba wanda ba zai samu tafarki ba ba zai samu hanyar tsira ba sai dai ya halaka cikin ɗemuwar shi wannan shine halin munafukai Allah ya mu da munafirci saboda rishin gaskiya yan uwa musulmi gaskiya ita ce roman komai ita ce za ta ɗaukaka mutum ita ce mutum in yayi yayi dan Allah in yayi dan Allah ko da ɗan kaɗan ko da aikin da ya yi ɗan kaɗan ne tun da dai akwai gaskiya a ciki su ko munafukai duka aikinsu suna yi amma dan ƙarya bai yi ba dan Allah bai yi ba dan Allah ba shi sakamako don ya samu lada bai yi ba don wannan abun dan Allah ɗaukaka shi don haka shi da yana dai aiki amma ba gaskiya allah ke shi mu allah ya ganar da mu allah ya san mu san mummunar hanya don mu san ƙaurance mata allah ya sa kuma mu san kyakkyawar hanya don mu kiyaye ta kuma allah ya sa mu san gaskiya wadda take sifar mummunai mu riƙe ta ƙamƙam har mu gama lafiya gaskiya ado ne gaskiya imani ne gaskiya shi yake ɗaga darajar mutum Wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa muna cikin masu gaskiya kuma munafirci muni ne gaskiya munafirci muni ne munafirci ɗoyi ne Allah ya kare mu da halin munafirci da halin munafurkai wanda suke zaharar da imani su zaharar da aiki na kwarai kuma a ɓoye can ba su gaskanta duk abin da suka bayyana ba kuma suna can cikin zutacensu suna ta hutuba mummuna suna faɗin za su yi kaza za su yi kaza in suka samu ko hanya za su yi ne tunda duk abin da suka yi daman bai su yi ba don allah kuma suna musulmi fata mummunar fata don in musulmi ya fada cikin wani hali to duk inda munafukai suka yi su yi murna su yi murna kuma har su yaba abin da ya faru amma in musulmi suka samu nasara suka samu cigaba to wannan cigaban gaban munafiki yana ɓoye yana ta ɓacin rai ƙaƙa musulmi ya samu wannan abun wannan duka suka munafikai wanda lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi suna da haka kuma ba su amfana ba da hajin da suka yi tare da annabi jihadin da suka yi tare da annabi sallar da suka yi tare da annabi addu'ar da annabi sallallahu alaihi ya daga hannu suna tare da annabi ya yi addu'a duk mutane suka ce amin amma duk da wannan suko ba su amfana ba da wannan addu'ar ba su amfana ba da wannan ilimin da su amfana da wannan wa'azin da annabi yake dare da rana wanda mummunai duk sun amfana sun ji daɗi wannan shine halin munafukai wanda ana aiki ba amfana da shi ana ta aiki amma aikin ba zai kai mutum ko ina ba saboda mummunar aƙida da mummunan aiki da mummunan zato wanda yake baya da kyau kamar da Allah subhanahu ta'ala ya bayyana cutar zutacensu ita ta hana su amfana fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada zutacensu a ciki take fal da ciwo da cuta cutar munafirci kuma allah subhanahu wa ta'ala sai ya ƙara musu cuta kan cutar da suke damuwa da ita kuma suna da azaba mai raɗaɗi yau malkiyama wannan azabar tana nan a kansu munafukai ya rahman ya rahim ya rabbil alamin kuma in suka tashi za su yi sallah suna da mutuwar jiki sallar su daman ba don allah ake yi ba kuma an samu a hadisai ba sa zuwa sallar asuba ba sa zuwa sallar lisha don me ba sa zuwa sallar asuba da sallar lisha sallar asuba da lisha cikin duhu ake yi ba mai ganin ka in ka zo in baka zo ma ba wanda ya san da kai amma sallar da ake cikin haske su za su zo kuma a yi da su to don me suka zo ba gaskiya ne ba sun zo saboda a yaba saboda a gansu saboda a ce ai sun yi to kenan su su aikin gaban kawai ya dame su ita kuma shi kuma aikin gaba in dai ba gaskiya baya ba amfana da shi sai a tsaya nan kawai ya zamanto sifa ce ba mai kyau ba wanda ga aiki ga rashin lada ga aiki ga kuma allah subhanahu ta'ala yana ƙara musu nisa daga allah suna nesa daga allah saboda ba gaskiya a rayuwarsu allah ka keshe mu da wannan mummunar aƙidar wadda ake samu cikin munafikai ya rahman ya rahim ya rabbil alamin muna fata ubangiji subhanahu ta'ala allah ka ganar da mu allah ka sa mu san sifar munafikai don mu ƙaurance mata kuma sifofinsu suna da yawa wadda tafi muni a ciki yawan ƙarya da saba ma alƙawali da kuma fajirci da makamancinsu duka wannan sifar ta munafukai ce wanda ya kamata musulmin kwarai ya kare kanshi ya kare rayuwarsu da fada cikin irin wannan daudar da cikin irin wannan mummunan aikin nasarallah salama ya rab allah ka kare mu allah ka kare mu allah ka kare garinmu allah ka kare malamanmu da duka wasu abubuwa wanda suke akwai sabon Allah da yawa a ciki ya rahman ya rabbil alami muna fata ubangiji subhanahu ta'ala Allah ka ɗaukaka mu Allah ka samu na cikin masu gaskiya Allah ka samu duk abin da muka faɗi ya zama gaskiya zahiri shine gaskiya batini ma'ana ko da an yi a ya ya zamanto duɗe ne kuma Allah yana ganin mu yana ganin abin da muka ƙuddura a cikin zutacenmu abin da munafiki bai sani ba da munafiki zai tunani allah yana ganin ka allah yana ganin abin da ka ƙuddura allah ya san abin da kake nufi da zai haka da abubuwa da yawa munafiki ba zai yi ba saboda ya san allah yana ganin shi kuma wani mutum ne zai ce allah ya ganin shi kowa ya san allah yana gane shi wannan shine munafukai suka kasa fahimta don haka ka same su suna ta alfahari da aiki na gari aiki wanda yake zahiri na gari ne wanda yake aiki inda an yi shi don allah to ya isa kai mutum aljanna amma su munafukai ba su karu da shi ba ba su je ba wannan makamin da har za a ce su yan aljanna ne saboda munafirci iri biyu ne akwai munafirci karami wanda zai sai yani bai kai munafircin da za a ce mutum ya dawo cikin jahannama kuma akwai munafirci akadi shine babban munafircin wanda in mutum ya mutu a kan shi da shi da kafiri ɗaya mutum zai dawo cikin jahannama wanda yake wannan aiki mummuna ya rab allah ka taimaka mana mu gama lafiya kuma allah ka sa wanda ba su fahimta ba su fahimta fahimci gaskiya wanda duk yake bai fahimci gaskiya ba ya rabu Allah ka mishi buɗi don ya san gaskiya ya riƙe ta ya fita lafiya daga wannan duniyar daga mummunan sifa ta munafukai Allah kare mu wannan duka bayanin ya shafi gaskiya da muka faɗi kuma insha Allah bayan ci mai bayanin kuma ikhlasi wanda yake shi ma ɗan uwan gaskiya ne shine ikhlasi kadai ta Allah ne yin aiki don Allah shi ma a liƙe ke da gaskiyar in babu ikhlasi ba gaskiya in ba gaskiya babu ikhlasi to yan uwan juna ne tagwayen juna ne su ne wanda mutum zai san menene kuma ta'arifin ikhlasi musan haƙiƙar shi shi ne za mu zazzanta insha Allah a bayan wannan zama da zamu insha Allah muna fata allah taimaka muna allah muna buɗe allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika